asidan lihin sabihi ya hulki da niyan warware wata rantsuwa wurin hira a ce in an yi kaza za ka yi kaza an an yi kaza to matakka kaza ce ka je mata kul'i kafin kaza din yanzu sai kai abin sai ka za a yi kaza ai za ka same shi musamman na kafin igana za ka samu irin wayannan din shi kullum ana sa littafi galiban abubuwan da ke ciki sai in tana da abu da ta su hmm. eh yawwa bigairi sababi eh mutum ya sallan nafila ba wani dalili a lokutan da aka hana ne to amma in ka saba bifa hmm? to wai na wani zai ne wata tambaya shi shi haɓa da Allah in aku yang ce ne na ya muku ita mafi yawa a mafa ina son da waye ko ba yake tambaya ka eh hukuncin mutum yi nafila lokacin da rana ke faruwa ko in yamma ta yi na je to na faɗa wanda kake sai je masa to shi kenan ba yanzu abinda za a yi dai bari in cire tukun kan baka amsa ah, saboda akwai wanda zai maka tambaya shi shi sauka kun mai tambaya ka daga ji ka ba ya ulo ka gaba su kuma kawai magana ce ko kuma ta rediyo ba aiki za ka iya gane ba kun kuma tashi sai min ɗin hira za ka iya gane ba. Nisa masa in yana biyan saran ko ya yi ya haka aka ji a halari ba mutum zai ranka sallah a kowane lokaci in kana ne a kowane lokaci za ka ranka sallah lokacin karhanci da lokacin haram da lokacin wane ne da aka hana sallah amma amma na ka haramta sallah in ga ne duk za ka kiya lokacin sai yi shuru Hmm? a ba da wanda suke kada kai suke yi annan da suke masa wannan sun ba hazar kismu minan zara'i'i nau'ani wannan kashi da kake ji na wannan zar'o'i eh, kashi biyu ne ma أحدهما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته alherin aikatawa ya fi rinjaye daga ɓarnar da take ciki alherin da ake aikatawa ciki ya fi ɓarnar da take ciki to kada sai aikata shi kenan wasani an takona mafsadatuhu rajin hatun ala maslahatihi ita tafi yawa daga alheri wa hakuna arba'atu aqsam anan kaga sun zama kashi hudu wa'annan biyun nan ya kasu kashi hudu mafsadatu ko rajihatun ala maslahatihi farnan tafi alheri to zai ce wannan wajen kashe hudu ne al'awwalu wasilatun mawdu'atu lil ifba'i ila al-masadati wannan hanya ce an sanya ta an bude ta kawai tana kai mutum zuwa gaban nari eh shi ne ka kashe ba gani ba aka ce aka ce wannan asani an takona mafsadatuhu dan dinga kada kata rajihatun ala masdari fa ha huna arba'atu aqabali arba'i wasilatun mawdu'atun hanya ce da aka sanya ta lil mubahi fasada biha hatta wasalu ila al mafsadati wanda yana nufi da ita ta ainihin dinin annabi halacce amma shi ya kafa ta don yin banna zai ka ina nema ya ba da wala ba da wala kamar yanzu misali ne mutum kan nemi yin cikin ya zai kawai ya samu ya dinga kashe masa kuɗi dukkan a wannan da inda ya na da ita shi ke kai na samu akwai waɗanda suke yin aure kawai ta aiko daga nasan sun suke kawai nan ana ta an ba da sadaki ta zama matarka in ji su malam wata ɓanna ko a fili ɓannan a sarari ta ce ta zama matarka ka ga koyaushe zai da ta tafiya wasu idan ta samu cike sai bar maka ita nan to ballanta na ma ma bai cika ba to mu can sai da aka dinga zai zo ya kashe abin da za ka kashe zai kawo akwati zai kawo menene wanda zai ce bai karsa gidansa ba ba abinci ne ke damun kwa gidan ba ga ruwan shinkafa ga ce ne? kullum ya zai ya ɗauke ta mota su tafi wata su kwana wasu ya fafe ya dawo da ita haka haka daga inda ta ciki an rabu ya ɗauke kamar sa shi nan wani daga nan ake da zai waya to wanda suke yin haka suka samu wancan an halatta musu ba shi kenan ba shi isa wanda bai goge al'amuran duniya ba kaga ba zai iya yin fatawa ba an ku yi fatawa zai dinga kallon ba ba hatta irin wannan fata sai mai kula sai mai kula da tambaya za ga wata tambayan gada da a ka shirya ba muna tafiya da wani malami wata rana tun lokacin muna harba tare ita yanci malam mutane mu zai hankali wallahi malam malaman na dole ya yi malam sai gaba ma guje yana nema fi shi wai ba ma guje ne ya samu wani malami ita Allah ya gafarta malam ne ke am amin mutum ce da godiya nan ta haihu je sannan sai godiyar ta mutu shin akwai laifi ya ɗauki sirgin wannan godiyar uwar ya tsora wa yar sarki a ah, cikin matsala ta halatta mai haushi Allah ya saka dalili ya babansa ya wuce sai isa mu yarsa sai ya shi ya ta kawai su kwatare a ɗakin wani kaga dai kai har dai haka bai halatta ba mutum ba da mai aure a sai ke malam ya faɗi malam ke ya halatta wani malam ya halatta malam wani shi aka ce mu je inda lokacin ma alhamdulillah wajja ne yi aka tuso shi an gaba aka zo aka samu Allah shi malam ba na tambaye kawai na ce mutum yana da godiya kaza kaza ya ce ya gaskiya ne na faɗi aka yi tsoro tsoro kai ko tambaya a kai ba ka tambayar da ba ta dace ba kai kai wayan duniyan nan inda za ka san sanin wannan tambayan ka rasa to wani tambayar da ce ba sani ba haka mutum zai ce maka godiya yar godiya ne ne zai kai mana tambaya nan har tambaya nan sai ya bugun shiri ya shirya akwai shirin da ya yi zuwa da kana sai hankali abubuwa sai hankali zuwa yan kawata rana suka shirya sai sun jefa ka sai dai ka dada da tsoron Allah don wani ne ji kana faɗi ga dubara kaza ga dubara kaza sai lashe ta kawai ce wallahi in Allah ta tana jefa wani cikin halaka sai Allah na nan ta dai musa ma masa haka musamman ta bangaren mata o oh, kai kana da wayo ko to ba komai ya ka gane gurin ka in dai kai dai yi ku sai na jefa ka halaka to kai kuma ma ga Allah ka dinjiro kun Allah ba ya ka ta Allah bayin ka hun so ne a gaba suna son sai sun halaka ne suna son sai sun kunyata ne Allah yana roƙon ka kar ka tozarta ne idan ka tozarta ne Allah abubuwa da yawa za su wuce duk da mun san kai kana da wadata kana da mai maka addini ne ko ba wanda zan bauta sai kai sannan shirya da shiri za a yi ma shiri sannan da za a maka shirin sai ka rungumi kaddara to kaga irin wani sai dai ka rungumi kaddara sau ga fara ai kaga irin wannan ka ce a yi da za ka yi kai ba sai ka dukunkune ba kawai ka daimi makami a dinga mutum kakko ba iyaka sai da je ta jira shi ne dalilin ba ya gawa da kunyar lahira kwanne ta duniya amma amman da ba da ka ban amma ka karama ka karama ta alai kada zuciya ka kuskura su sauke ka kake za ka ramu yi kale su in kai hakuri za ga Allah ya rama maka ruwan hanji kai mutanen nan wasilatu mawdu'a lil mubahi asada biha tawassul ila zama kada neman aure ya nan ne to shi ko daga neman aure ba aure ke nan ba so yake kawai tare da ita asalisu wasila mawdu'a hanya ce da aka sanya ta ilmu bahi lam yaqsad biha tawassul إلى المفسدة في موضوع قلنا ليتما لكنها مفضية إليها أما انفتنا كم سنة قبلنا غالبا ومفسدتها أرجع برنان تياتي إنجايا من مصلحتها كان يقول العربي وسيلة موضوع Wa كده da يدا للمباهي وقد تفضي إلى المصدر الشعب ومصلحتها أرجه من مصلحتها wannan kaga fulsar wannan mu basu za a biyo su ne ɗaya bayan ɗaya na kira da akwai karatu ba ciki amma fa ga wanda ya gani.